إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na juma'a sha biyar ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda yi daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi la'ula na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bayan wato lokaci kusan tafiyan wata ɗaya da muka yi na wato watan ramalana muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadun da muka yi a cikin watan ramalana ya sanya shi ya zama hanyar tsiranmu duniya da lahira ya albarkace mu da zurriyanmu baki ɗaya da mu da shugabanninmu a wannan ƙasa namu kuma a duk inda musulmi yake ya kare shi daga fituna na rayuwa da kuma fituna ta mutuwa kuma idan allah zai karɓi rayukanmu muna roƙonsa ya cika mana da imani mu zama cikin waɗanda za su riski ubangiji suna farin ciki ba waɗanda za su riski ubangiji cikin bakin ciki ba kurakuran da muka yi da sakacin da muka yi a watan da ya shuɗe muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya yafi mana ɗan ƙoƙarin da muka yi ya karɓa mana sa'an nan ya tausaya mana ya lullube mu da rahamarsa ya nagarta mana shugabanninmu mu ma ya nagarta mu ya ba mu ikon bin su akan abin da bai saba wa shari'a ba sa'an nan duk wanda zai kawo mana tashin hankali da fitina a wannan ƙasa tamu da kuma cikin al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake allah kada ya ba shi ikon zartar da wannan fitina allah ya taɗe shi Allah ya kari dukkan musulmi da musulunci daga sharrinsa da fitinansa idan ba mu manta ba ya kamata mu tashi akan almithalun rabi'u ashara ne misali na goma sha hudu amma dalilin na'uranmu da muke amfani da shi na wato tv ko kuma kyamara kenan ta samu dan tangarda ba mu yi amfani da wannan na'ura ba za mu yi muraja'an karatun baya saboda silsilan karatun muna burin ya tafi a kan gabaki ɗayansa saboda ko da ba mu da rai shine sadakatul jariya namu wanda mu ma idan mun koma zuwa ga ubangijinmu zai zama amfani gare mu gabaki da saboda haka za mu tashi a daidai gabar da malam ya yi a za mu ɗan ja baya kaɗan saboda ayoyin da ya kunsa a mana bukatan wato tunatarwa a ƙarƙashin da malam yake cewa ahaduhuma baya kaɗan kenan annan lafza la ya taɗihi bi muktadar lisan al’arabi allazi nazala al’ur’anu bihi ala tara ila ƙaulihi ta’ala wa ma a sabakun min musibatin fabi ma kasabat aidikum wa ya afu an kafir allah maɗaukaki yana cewa wa ma a sabakun min musibatin duk abin da ya same ku na musiba fabima kasabat aidikum to abin da hannayenku ne ya aikata shi a nan akwai ka'ida ta malaman harshen larabci da malaman usulul fiki suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi na kira tufidu ta'kid tabbas duk wani abin da ya same ku na musiba na fitina da bala'i fabi ma kasabat aidikum abinda hannayenku ne ya aikata wa ya'fu an kafir kuma Allah yana yafi da yawa amma duk wata musiba da ta same ku to hannunku ne ya jawo wannan musibar kaga anan Allah yana tarbiyyatar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su tarbiyyatar da zukatansu idan musiba ya faru kaka fara tunanin aiwa ne ne abinda za ka fara tuna aini na jawo wata musiba idan ta same ka a gidanka farkon abinda za ka fara tunawa ni ne na jawo Allah yana yafi da yawa saboda Allah ce wa balawnahum bil hasanati was la'allahum yarji'un mun jarabci al'umma da kyawawa da munana dan su gyara ashe kenan kana cikin jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarabce ka to hannunka ne ya jawo wannan jarabawan akwai wani kuskure da ka har Allah ya jarabce ka da wannan jarabawa to yanzu za ka zargi wani a'a sai ka koma ka zargi kanka sai ka roki Allah ya yafe maka Allah ce mun gwada su da kyawawa mun gwada su da munana don su gyara ashe kenan da jin daɗi da kunci duka jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabtan bayinsa ya gani ya za su yi hikimar shine da aka jarabce ka me ya kamata ka yi sai ka dawo baya sai ka waiwaye adon tafiya me yasa abu kaza ya faru sai ka ce na yi kuskure waje kaza da waje kaza ya Allah ka yafe mu to wannan komawa zuwa ga ubangijin da ka yi sai Allah ya maka mafita saboda manzo Allah ce wa'alam annan nasara ma'a sabri ka sani cewa duk wata nasara yana tare da haƙuri wa anna ma'al usri yusra kuma lallai duk wani tsanani akwai sauƙi tare da shi ashe kenan ba za ka taɓa samun nasara ba sai ka zama mai haƙuri kuma duk wani kuncin da kake ciki idan ka yi haƙuri zai zo ya gushe za ka samu sauƙi to Allah maɗaukaki yana karantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tarbiyyantar da bayansa su sani cewa duk wani abin da zai samu mutum to abin da hannunsa ne ya aikata kuma dalilin da ya sa Allah ke jarabtan bayi barna sai ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah maɗaukaki fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ce zahara al-fasadu fil barri barna ta bayyana a doran ƙasa da teku bima kasabat aidin nas da abinda hannayen mutane ya aikata barna kisa kashe-kashe da barnan dukiya da na rayuka wa'annan suna faruwa ne saboda ababen da hannayen mutane suka aikata sai Allah ce liyu zikahun ba'adon ladhi amilu Allah yana ɗanɗana musu sashen ayyukan da suka yi shine sai a ɗauko wannan ya afka ma wannan wannan ya kashe wannan wannan ya ci dukiyar wannan wannan ya zalunci wannan sai allah ya jefa bala'i kunci da musiba cikin al'umma me yasa bima kasabat aidin nas abinda hannayen mutane ya aikata ashe kenan duk musibar da al'umma take shiga abin farko da al'umma ya kamata ta tarbiyyatar da kanta shine ne abin da ta aikata ne Allah ke ɗanɗana mata to har yau mutane sun kasa fahimtar wannan babu kamar ɗan Najeriya a irin halin da yake ciki na rayuwa baya tunanin wai laifinsa ne ya sa ake shan wahala sai ya ce maka ai shugaban kasa ne ko ko ya ce maka gwamna ne ko ya ce maka famsak ne ko ya ce maka ciyaman ne ko ya ce ma wani ne la gwamna wala shugaban kasa wala ciyaman wala yan house of rep wala senate suke da laifi ni da kai ne muke da laifi kuma duk ranar da muka kasa gane wannan to ba mu da ranar fita daga musibanmu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana halin da manzo Allah ya gaya mana mu al'ummansa za mu riska a yau za ka ga ɗari bisa ɗari abinda manzo Allah ya faɗi gashi nan muna ganinsa abdullahi ɗan umar ɗan khattab kamar yadda imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa ya ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu ya fuskanto mu yana kallon mu faqal sai ya ce ya ma'ashar muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya fitine ku da su ya jarabce ku da shi ina neman tsarin Allah ku sahabbai na dinnan da nake muku magana kada Allah ya sa ku gansa menene wannan abin sai manzo Allah ya ambace su yace lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim yace al-fasha zina luwadi madugo ba ta taɓa bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha har su fito da shi fili ba wani abu ba ne illa fasha fihi mutta'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annoba sai ta yawaita a cikin wa'annan al'umma akwai annoba ko babu ko sati ba mu yi ba ko ga annoba nan na kashewa mutane illa fasha fihi ta'un annoba za ta yawaita a cikin su ko ko jiya jiya nan annoban dukiya ko a hanyar lagos a cikin lagos ko motoci ne har da kuma kila rayuka wannan annoba ce kuma annoba ba fulani na daji an afka mai an kashe mai dabbobi an sassare kuma an kashe shi annoba ce kuma annoba ba illa fasha fihim ta'un annoba za ta yawaita sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da kakanninmu da suka shuɗe ba su san da irinta ba akwai shi ko babu kullum ƙara fitowa ke ko wani ciwon ma aka ce ka baɗe shi ma aiki ne don botanical name ɗinsa ma baya iya faɗuwa ciwo ne iri-iri a cikin al'umma daban-daban kullum kuma sai ka ji wani sabon ciwo ya fito dalilin ne alfasha yanzu wannan shugaba ne ya kawo shi alfashan shugaba ne ya kawo shi ko shi ya kirkiro shi a cikin al'umma kaga al'umma ne ke aikata wannan aiki sai manzala ce annoba da kuma ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san da irin ta ba kaga akwai lasafi ba ne ko lasa ne ko laza ne to me aka ce ke kawo shi bera ko manzala ya ce ka kashe bera ko a harami ka ga bera manzala ce ka kashe shi lada za a baka kaga su yanzu suka gano cewa bera ne yana da cuta to manzo Allah ya kira shi da fuwaisiqa yace yace fasikai ne haka manzo Allah ya kira su kuma hadisi ne ingantacce bukhari da muslim ya ambace sai ce wa'annan dabbobin fasikai ne yuqtal fil hilli wal haram ko ina ka gansu ko a cikin haramin makka ko haramin madina ka ganshi a cikin Ka'aba ya gilma danne shi zaka samu lada ka hana ka kashe duk wani abu ko to amma ban da bera ciwo iri-iri za ka ji su daban-daban kaga 8 sai zama wani wani old abu yanzu mutum za a ce mai yana da 8 ba a damuwa amma ka ce yana da <laughs> ga ebola na damunsa ko yana da monkey post ko sun ce a ah, benin ke kawo shi ma bat ko suka ce jemagu su suke kawo wannan ciwon ko sannan ga hepatitis b ko wani a ce mai yana da 8 wancan aka ce mai yana da hepatitis mai hepatitis ya fi mai 8 tashin hankali haka ne kaga wanda da an ga mutum yana da 8 ana tunanin kawai matacce ne ke tafiya ko to yanzu ma ba a kallon shi a matsayin matacce an fi kallon mai hepatitis b a kan shi ne matacce akan wancan ciwo iri-iri allah zai fito da su zai yada su cikin al'umma da hawan jini sai mai 60-70 ko haka ne wani ma mai 80 to yaro dan karami irin wanda sai ka gan shi an ce maka yana da hawan jini tunanin da yake da shi kaga ba tunani ko amma sai ka ga yaro dan karami a ce ma yana da me hawan jini karamin yaro da bai taka kara karya ba ba yi da wani tunani kawai iya abin da ya sani abinci abinci kawai ya sani amma gashi yana fama da hawan jini don kasancewa dalilin fa zina da luwaɗi da maɗigo wanda ya zama ado a cikin al'umma yanzu kai akwai klik ɗin da ma in baka cikin baka zama mafiya ba sai ka zama kana luwaɗi in mata ne su zama suna maɗugonci har ma zina ya zama wani wato old fashion ana kallonsa a matsayin old school ba karamin ɗan iska ne ke zina in ya cika ɗan iska shine za a gan shi yana zina yana luwaɗi da sauransu to shine ake kannansa ya zama don ya zama ado a cikin al'umma kuma ba sa kunya har fito da shi fili suke yi kungiyan 'yan madugo kungiyan mazanata kungiyan 'yan luwaɗi duk gasu nan a facebook in ka shiga gasu nan whatsapp ma sun yi nasu abubuwa da yawa twitter baye duk sun yi saboda mu kuma shafaffu da mai sai Allah ya kyale mu saboda Allah na tsoron mu shi sa manzo Allah ce fasha fihi mutta'un annoba sai ta yawaita an taba sati ba kashe mutum ba an taba kwana ɗaya ba kashe rai ba in ma ba kashe ba yan daɗi bindiga za su tare hanya dole ya zo wuciya me a sakan mai wuta su shiga ƙauye su tada ƙauyuka haka kurun ba wanda ba laifi suka yi musu ba kawai su shiga su tada su su sakan musu wuta shi kenan kuma su kara gaba ba'un din kenan annoba kuma mutane har yau talaka a najeriya da mawadaci da talaka duk sun kasa fahimtar cewa laifin da muke yi ne allah ke buɗe mana wa'annan fitintunin yanzu mutum yana da katon mota tsoro yake shiga saboda me kidnappers shi ma ba annoba ba ce eh ya ka gama ya ɗauko wata golf ta ɗan an gugurje ta a ah, ina ya haise ce haise an sai da disguise me yasa haka duk wannan ai annoba ce annoba ce cikin al'umma da ɗan arewa ya san abin da ake kira kidnapping sai dai ji labari a ina a kudu to amma da yake an saki layi sai Allah ya buɗe wannan musibar wannan shine na farko da manzala ya faɗi akwai wanda ba ma ciki a cikin Najeriya yau ashe kenan ba shugabanninmu bane ke da laifi su waye kenan mu ne masu laifin kuma in ba mu gane mun gyara ba to fa ba mu da ranar fita daga wannan bala'in sai mun gyara mun koma wa Allah mun gyara alakar mu da ubangiji sai Allah ya kawo mana mafita amma an kana tunanin wai wani shugaba ne zai kawo duk wannan mafitan wallahi bai sai kawo shi ba Allah kadai zai kawo maka wannan mafitan saboda ka saki hanyar Allah sai Allah ya ɗanɗana maka wannan musiba sai ce walam kusur mikyala wal mizan duk lokacin da mutane suka tauye mudu da ma'auni illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jefa musu fari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa sanatu alla tumtiru fari ba wai kada a baku ruwa ba innamas sanatu an tumtiru wala tumbitu nabat fari ba wai sai dai in ba a samu ruwa ba kadai shine fari sai ce fari shine ga ruwan amma kayan gona ba za su fito da albarka ba shi ma fari ne me ya kawo wannan tauye mudu da ma'auni shi ne mazala ce illa ukhidhu sinin. Allah zai jarabce su da fari wa shiddatil ma'una da tsananin rayuwa mai tsar wato rayuwa mai kunci za su shiga kaga biyu kenan ko sai ce wa jauru sultana alaihim shugabanninsu za su dinga musu keta akwai wanda ba ma ciki? eh akwai wanda ba ma ciki? kenan wa ke jawo wannan talaka ko saboda shi ne ke mudu da ma'auni yake harkan wannan harka ce ta talaka talaka ne ke yin wannan harkan yanzu daidai da vulcanizer in ka ajiye mai taya in ba ya duba a gabanka ba kana dawa zai iya sayan maka da taya ma haka ne ka ba shi taya kwana biyu ko kai sati ɗaya baka dawo ba za ka ga fara shafa kai oga wallahi something <laughs> na something ne shikenan ya wuce kenan daidai da direba ka ba shi kudi ya je siya mai ko ka ce siya na dubu bakwai sai siya na dubu biyar biyun kuma ya sa ina ya sa aljihu shi me yi ta tauye mudu ya yi ai kuwa ka ba shi mutum ne za ka ba shi kudi je kasuwa ka siyo min kaza sai ce na mai oga send me sai ce wai ai saboda an san shi akwai sanayya ana sayar da abin 20,000 sai aka sayar mai 18,000 sai kawo dubu biyu sai sa aljihu in guda dubu aka aka shi misali kaga dubu biyu na kan duka ya zama nashi zai ga ya ce ai wannan ogana yana son mutum ya samu <laughs> ya kai kudin ya zama naka kai dan aike ne ai dole ka dawo mai da kudin ai to ai dan ni ne aka daga mai kafa da ba ni ba ni na je ba ai dubu ashirin din za su eh kudin ka ne ko gumin ka ne ai ba gumin ka bane kana da mai gida wannan abun 20,000 ake siyarwa amma an siyar min a dubu goma sha takwas saboda akwai sanayya tsakanina da mutumin ga ragowar canjinka in ya ga dama ya ce me ka ɗauka kaga ka samu halaliyarka in ya ga dama ya karɓi kayansa ya yi mugunta ba mugu ba ne ai hakkinsa ne dama kai ɗan sako ne iya sako kawai aka tura ka waye ke yin wannan shinkafa za ka je ka siya ka siya katon mudu shi za ka siya da shi amma in za ka siyar wa mutane karamin mudu ga nashi wanda kake siya daban wanda kuma kake siyar wa mutane daban ko ba ka bane waye ke yin wannan ai talaka ne ka je shan mai mai gidan mai shi ma di ya matse abin nan ɗinsa saboda haka yana ridin ɗin dubu ɗaya amma a asali in aka duba bai wuce ɗari biyar ba haka ne to ashe kenan tauye mudun da ake yi ba wai sai mudu kaɗai wannan ba ayyuka da dama muna yi na tauye mudu Shi ne ya jawo wa'annan ababen guda uku na farko fari na biyu tsananin rayuwa na uku shugabanni za su ta yi wa mutane keta shugaban kasa ya hannu ya ce yana son aika za kaza wa'annan su ce ba su yadda ba su yi an ba su commission in ba ba su ba su ba za su sa hannu ba bayan da kuka iya kaga saboda laifin talakawa dama Allah ya ce wa taku fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da idan ta zo ba tana takaita akan wanda suka yi laifin ba kadi wanda ma ba ruwan su sai ta shafe su yanzu zaka ga masu yi daban kuma wato barnan idan ta zo tana shafan kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banza ba wanda ya sha kaga wannan shine na biyu sai abu na uku ya ce walam yamna'u zakata amwalihim mawadata duk lokacin da suka hana zakkan dukiyarsu illa muni'ul qatara minas sama sai Allah ya hana digon ruwa daga sama laulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba da mutane Allah ba zai ba su ruwa ba kaga kenan dukiya a fitar mata da hakkinta ka kasa dukiyar ɗaya bisa arba'in aka ce ka fitar to amma wani ɗaya bisa arba'in ɗinsa ya ishe mutanen kaduna state kaɗai su fantama da shi nan wani bawan allah ce mun ya aiki da wani sai ya ce ya dinga fitar da duki ya dinga fitar da zakka na kamfaninsa ya ce duk muna fitar da kusan miliyan ashirin da biyar ya ce sai na rarraba 'yan uwansa akwai wanda na basu sannan makwabtansa akwai wanda na babbasu ya ce malam da na kasa wannan na bashi ya ce mutane suka zo suka taru sun kusa dubu ɗaya a kofar gidansa ya ce ya yi mamaki mai kawo su sai suka ce a sun zo yin godiya ne akan zakkan da aka ba su ya ce sai mutumin ogan shi kenan yake ta. wani dama haka abin nan yake kaga kenan all this while me bai taba fitar da Zaka ba saboda ya samu mutumin kirki yana aiki da shi shi ne ya ɗora shi akan wannan ya ce sai na ce mai to ya kamata a cikin dukiyarka wancan na kamfani ne uwar kuɗin da naka rokas da kake da shi ka fitar mai da zakka sai ya ce to ya bani go ahead ya ce malam da na je na gama na gama sai na ce mai abinda zai fitar na zakkansa a 1 over 40 nasa 30 biliyan naira ya ce tun da ya ji na ce 30 biliyan ya ce malam bai kara min magana ba biliyan talatin mutum ɗaya kenan fa a 1 over 40 kaga yana da 1.2 trillion kenan kaga wannan matar ka ne akan wani to duk lokacin da mawadata suka hana zakkan dukiyarsu to Allah subhanahu ta'ala sai ya hana ɗigon ruwa daga masama kuma dukiyar nan idan ka fitar ana so ka ba da shi ne ga mutane saboda a gusan musu da talauci ba kamar yadda mutane yau suke gutsur-gutsur ba yanzu in miliyan ɗaya ne za ka fitar aƙalla ka ba mutane hudu aƙalla kenan ka ba mutane hudu mutane hudu in ka ba mutane uku fa hasanu in ka ɗan ƙara to ya zama mutane hudu duk wanda ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin dai a yau insha Allah ya gusan masa da talauci a gidansa dan zai samu abincin da zai ci sama da shekara haka ne kuma daman shine sirrin a gusan da mutane talauci mutane da yawa sai suke cewa ai in an ba mutum zakka ana so shi ma shekara ya fita babu shi ba a rubuce a musulunci babu shi a rubuce cewa dole sai ya fitar a'a asalin hikimar da ke cikin wato zaka poverty alleviation kaga ko wanda aka bashi dan a kusan mai da talauci dole sai ya fitar ha in ya samu talaucin nan a gidansa ya kau ka samu lada kuma manzala ce man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya. nafasa Allahu anhu eh, kurbatun min kurabi duniya wal akhira duk mutumin da ya kwaranye wa dan uwansa musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin da yake ciki na duniya to shi Allah zai kwaranye mai guda biyu ne da na duniya da na lahira ba zai yi bakin ciki a duniya ba kuma a lahira ma ba zai bakin ciki ba bakin ciki a lahira ne mai wuta to Allah ba zai ba shi iko ya fada cikin wuta ba sai abu na gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga shine na nawa na hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'annan ya ce wa sahabbai ina neman tsarin Allah kada ku gansa sahabbai sun gani ba su gani ba wa ke gani ni da kai muke gani yanzu kuma da manzo Allah ce na nemi tsarin Allah kada ku sahabbai na ku ga wannan musibar a cikin al'ummata kuma har suka koma ga Allah ba su gani ba sai manzo Allah ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli duk lokacin da mutane suka warware alkawalin Allah da manzansa shine ka bi Allah ka bi karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihi ma'aduwan min ghairihim sai Allah ya ɗaura maƙiyansu a kansu fa'akhahu a ba mafi aidihim wa'ansu ababen da da su suke rike da shi duk su kwace a hannunsu akwai wanda ba ma ciki a nan akwai wanda ba ma gani yanzu sai na ƙarshe sai ce malam kuma in matuhun bi kitabillah matukar jagororinsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba shine constitution ɗinsu wa ya takhayyaru mimma azzala Allah fi su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba akan na Allah illa ja'ala Allah bai na humshadid, sai Allah ya sa kiyayya tsakaninsu ba sa jituwa <laughs> akwai wanda ba ma ciki yanzu to kaga dalilin abinda ni da kai muka aikata shine Allah ke ɗanɗana mana kuɗa shi sa Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ce ina ɗanɗana musu sashen aikin da suka yi don su gyara kaga shine sirrin wannan duk musibar da Allah ke ta buɗe mana su muna gani Allah yana so ni da kai mu gyara alakan mu da shi ne kaga ko in ko ba mu gyara ba ba mu da ne ranar fita daga ciki Allah maɗaukaki ya buga misali ya ce wa baraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un ya ce wa daraballahu mathalan Allah ya buga misali karyatan da wata alƙarya sai ka ce Najeriya kanat aminatan da can cikin aminci take 60s kenan ko ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ayyalwace ta kowane kofa an san da fetur lokacin gyada ake yi ko da sauran abubuwa kuma ne ta ko'ina ana samun dukiya ta ko'ina ana samun dukiya sai allah ce fa kafarat bi an'umillah a yau najeriya sai ta butulce wa ni'imar da allah ya mata me allah ya mata sai allah ce fa a ka allahu libasar ju'i sai allah ya ɗanɗana mata tufafin yunwa kaga ashe za a iya cire shi kenan ko ko an sa maka ne ko kuma za a iya maka ne za a iya cire maka amma da sharaɗin me ka gyara mutane da yawa sun kasa fahimta wannan sakon in an zauna a wannan buhari ya daman a jini yake wancan ma etis da ya yi haka ne wallahi ba shi ba ne ba shi ba ne mutane da yawa sun kasa fahimta wannan sakon ai kaza kaza ah, ai kaza kaza yana yi don ka gane cewa akwai matsala mutane ne gurɓatattu za ka ga mutum yana ta surutu ai ya kaza kuma yana aiki fa yana samun albashinsa lafiya lau amma za ka ja ce wancan dacan ina samu ina siyan kaza ina kaza yanzu kuma ba ina ya samu kuɗin da kuma albashin nan fa ba wai an hana shi ba ne yana nan yana zuwa masa amma ya dingi korafi saboda yana shontin wannan karan kuma bai samu dama ya yi shontin ba yana bypassing wannan karan bai samu dama ya yi bypassing ba to shine ke jin haushi an taimake ka ne duk wanda yana ka cuta ya taimake ka ne unsura ka ka zaliman wa zuluman maza Allah ce ka taimaka wa dan uwanka azzalimi da wanda aka zalunce shi sabai suka ce shi azzalimin ya za mu taimake shi maza Allah ce ka hana shi cuta ka taimake shi to duk wanda yana kasata ya taimake ka saboda da ka san bala'in da ke ciki da ba za ka yi shi ba amma saboda rauni na imaninka ya sa baka ganin shi komai kana ganin ganima ce sai wani ya toshe maka hanya ai ya taimake ka to Allah ya ce sai ya ɗanɗana mana tufafin yunwa muna ciki sai ce wal khawfi da tsoro yanzu za ka gana cewa kakka ba hanya kaza me yasa saboda akwai yan fashi kada ka ba hanya kaza me yasa akwai yan daɗi bindiga kada ka ba hanya kaza me yasa akwai kaza suna kashe mutane to mutane da yawa suka kasa fahimtar cewa fa Allah ya riga ya gaya mana in muka saki layi to fa zai ɗanɗana mana kuɗan mu kuma dalilin da ya sa Allah ya sa mana tufafin saboda mu gyara in muka gyara sai a me sai a cire mana tufafin sai ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa wal khawfi da tsoro sai Allah ce bi ma kanu yasna'una saboda abin da suke aikatawa ashe kenan laifin mu ne ke sa Allah ke jarabta mu da irin wa'annan musibin da muke kallo ba gwamnati bace ba kuma sakacinta bane ba kaza ba ne duk matakan tsaron da za a sa matukar muna irin wa'annan laifuffukan wallahi Allah ba zai fitar da mu daga wannan hali ba dole sai mun gyara ni na gyara kai ka gyara kowa ya gyara gwargwadon gyaran da muka kawo wa kanmu to gwargwadon saukin da za mu samu a cikin musiba saboda Allah baya taba saba alkawali in ya ce kai kaza zan ma kaza to in kai zai maka in ba ka yi ba ba zan ma ba kanka ce ni dan gaban goshin waye kaza a Allah ba wannan bane in kai zai maka in baka yi ba kuma ba zai maka abin da ya tsara maka ba Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wa qawluhu dhalika bima qaddamat aydikum hakan da ke faruwa abinda hannayenku ne ya gabatar fa innal muradu ma kasabahu al insanu nafsuhu shine manufa a wa'annan ayoyin da muka ji su abinda ɗan adam ya aikata shi karan kansa wa ma qaddamahu da abinda shi ya gabatar wa in amilahu bi ghairi yadihi ko da dan adam ya aikata shi ba da hannunsa ba bi khilafi ma idza qala sabanin idan mutum ya ce amiltuhu bi yadi na aikata wannan da hannaye na guda biyu kenan kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah maɗaukaki fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah boni azaba mai radadi ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sai su ce wannan daga Allah yake suwa yake nan yahudawa liyashtaru bihi thamanan qalila saboda su samu wato kuɗi ɗan kaɗan a duniya saboda duk abin da ka samu dai a duniya ɗayan biyu in bai ragu ba in bai kare ba zai iya raguwa ko nan kuma ko da bai ga ragu ba ya karu za ka kai lokacin da gashi nan amma baya maka amfanin komai saboda a jikinka karan kanka ka kai lokacin da ko ka yi amfani da shi ba abin da za ka ci to allah kenan amma a lahira rayuwa ce ta dindindin babu mutuwa a cikinta kuma babu tsufa ba wanda zai babu tsoho a aljanna babu tsoho a aljanna duk samari ne a ciki saboda ka ai lokacin da mutum yake ganuwan jin daɗi kenan ko wani abu saurayi in ya yi dattijo in ya kalle shi sai ya dariya ko ana nan zuwa dai kai ma za ka zo ko shi ba zai iya ba to saboda haka aljanna ta matasa ne babu tsoho a ciki shi sa wata dattijuwa da ta kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambaya ta ce ya ma'aiki Allah zan shiga aljanna <laughs> manzo Allah da ya kalle ta sai ce a'a sai ta fashe da kuka tana tunanin ya ce kwata kwata ba za ta shiga aljanna ba sai ta juya tana ta kuka ah sai manzo Allah na mamaki me ya same ta sai aka ce ai kukan da take saboda ta tambaye ka za ta shiga aljanna ka ce a'a sai kira ta ce dawo tana dawa sai manzo Allah ya karanto mata inna hunna insha'a hunna abkara uruban atraba li ashabil yamin inna hunna insha'a Allah ce muka tada su tadawa faj'alna ko hunna abkara Allah ce sai muka mai da su 'yan mata kenan sai ta fashe da dariya me kenan ta gano cewa dattijuwa ba ta shiga me aljanna da tsufarta ana mai da ita yarinya karama budurwa uruban atraba 'yan mata da ba sa wuce shekara goma sha takwas sha bakwai sa'o'in juna haka za su shiga aljanna kuma ba a tsufa kullum ƙara kyau ake yi ba yau jima'a ba to duk ranar jima'a za a je kasuwan aljanna in aka je kasuwan aljanna nan ne za a haɗu da juna a wane Allah masha Allah ya albanar ya kaza ka tuna lokacin da muke sallah waje kaza muna shan wala wannan azumi na shekara kaza ruwa ya zane mu ana ana tahajjudi ko duk za a ta wannan ana tunawa da juna ana labari ka tuna wani lokacin da muke duniya ana kaza ana kaza sai Allah ya kaɗo wata iska daga arewa iskan na kaɗawa shu sai ta shafa mutane sai ka Allah ya ƙara rangada maka kyau a'a sai ka koma gida kana koma gida matakka sai ta kalle ka ta ce kai wani ka ƙara kyau sama da abin da na san ka da kai kuma kafin ka dawo gida Allah ya ƙara ƙara mata kyau tafi da kyau yadda ka santa lokacin da ka fita sai ka ce ai ke ma canza ba yadda na fita na ganki ba to duk jima'a ke yin wannan fa shine rayuwa na dindindin kullum ƙara kyau kake daɗi kenan manzala ce ba kashi ba fitsari ba kaza sai wani wani dan kawai ya ce ya ma kiwa Allah za ci abinci <laughs> Allah zarki sai manzala ce mai eh sai ya ce to akwai mai hikima a tambayar da ya yi manzala ce ba a yin kashi A amince sakon sai ce to za a ci abinci ku gane fikihunsa sai manzo Allah ya ce eh sai ce to an dai za a ci abinci a ya kamata a yi me <laughs> ya kamata a yi kashi <laughs> ai fikihu ne yayi sai manzo Allah ya ce to abin da zai fito a duburanka shine kamar miski sai ƙara buɗe ka da kamshi kuma babu waste product kenan wannan daɗin fa na 'yan aljanna amma sai an yi mai aiki tukuru sannan za a sami shiga Allah ka samu cikinsu sai malam ce fa innahu yadullu ala mubasharati shay bil yad wannan aya tana nuna kai tsaye hannu ne yayi abu shine Allah ya amfani da wannan kamar wanda suke karya su rubuta littafi su ce wannan littafin Allah ne kamar yadda yanzu suke ta kokarin tutturawa a cikin me social media sabon ƙur'ani da sauransu to kaga mutane kuma saboda sabo sai ga mutum zai ga a ah, gara ma ya dan yi downloading din kaza kaza kaza kaza gara ka rike ƙur'aninka ka saba da karanta ƙur'ani ko da yaushe saboda me yahudawa kada su yaki kwakwalanka kai musulmi ne kana da rayuwa sai ka tsara kanka rayuwa saboda da yawa daga cikin mutane yau zai ce maka shi yanzu ba sai ya je don't go to school you can learn through your social media <laughs> bokon ka turu social media ka yi tsakani da Allah ko to haka ma addini ka je ka koya shine za ka fita daga wannan rudanin saboda a cikin social media akwai wanda ma suke duk gurɓatattu ne karya ce aka hada aka cusa maka shi sa za ka ga hadisan karya da ƙage sun yawa a cikin social media ya ce ma an ka karanta kaza ya fula da dubu kaza ka san mutane kuma akwai san gara basa sai ka ji kawai and if you did not send it to people so so person did not send it kuma ya yi losing din job dinsa wani ma aka ce mai in be sending insa ba within 24 hours he will die ya ce malam ban kira wanda ya turo min ba sai da na yi 48 hours tukunna sai na kira shi da na kira shi sai na ce mai ah ai gashi ban mutu ba sai ce ah, dama ana rumus ka mutu ne sai ce ah, ka manta abin da ka turo mun cewa an ce in ba kai forwarding to others ba you die before 24 hours ba ya ce to ai ni ban ma yi fondin ɗinsa ba amma kuma ban kira shi sa na bari sai da bayan 48 hours na kira ka ya ce da Allah akwai dama ya ce ka sai to ka gani ya turo mai abu ya karanta ba tare da ya duba shi har karshe ba shi ma sai fondin ga wani to a social media haka za a gurɓata maka tunani saboda haka ka fahimci addini ka ɗauki littafi ka je gaban malami ya karantar da kai shine za ka samu ilimi saboda shi ma ilimin ai akwai akwai ne ladubba na koyansa akwai ladubba na koyan ilimi imamu shafi'i kafin ya je wajen imamu malik koyan ilimi na muwadda malik ya fito daga wajen malaminsa sufyan bin uyayna a makka ya riga ya haddace Kur'ani tun yana shekara tara ya yi karatu kuma ya tashi maraya ba uba uwarsa ce ke da rai daga nan ya gaya wa sufiyanu bin uyayna to Sufiyanu bin uyayna a ka'aba yake karantarwa kuma yana da alaka da sarkin madina sai ce barin rubuta maka sako ka je ka samu sarkin madina kai ka wajen imamu malik ya kai mai kafin ya je wajen imam malik ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar saboda kaifin kwakwalwa da yake da shi imam shafi'i ya ma fi tape rekoda wata rana yana zaune wasu mutane biyu suka zo suna wani yare ba larabci ba imam shafi'i yana zaune yana sauraron su yana zaune ne su kuma suna labarin su suka gama labari suka tafi sai wani ya zo yana neman su sai mai tambaya da Allah akwai wasu mutane biyu da yake nema sai ka gansu anan ya ce eh, na dai ina zaune anan na ga wasu mutane biyu suna labarin su anan sai ce me suke cewa ya ce wani yare suke yi ba larabci ba amma na farko ga abin da ya ce sai maimaita shi da yaren na biyun kuma ga abin da ya ce sai wance ce na gode ya gan inda sai ce na san inda suka je sai tafi Tafra koda ya haddace duk abin da ya ji ya haddace duk abin da ya ji ya zo na kwakwalwarsa shi za ka ga su yawo da iliminsu suke yi a zuciya duk wa'annan littattafan da kake ana ta karantawa fa da ka suka rubuta shi yanzu kai a baka project kawai sai ka koma kama wani ɗan karamin mahaukaci ko project kawai dan project din da bai wuce 50 something pages ba sai ka sai ya mai da kai kama wani karamin mahaukaci kana tafiya waka ga kana gingidi waye waye wa'annan su kawai rubutu suke ka duba ibnu qayyim zadin mi'ad da ya rubuta tafiya yake yi daga makarantar babansa jauziya a iraq zai tafi makka zai je aikin hajji sai ya ga zaman da zai a kan raƙumi ya bata har zuwa aikin har ya shiga saudiya don kada ya bata kansa lokaci shine ya zauna yana rubutu shine ya rubuta wannan littafin zadil mi'ad fi hadi khairul ibad mujalladi shida ya rubuta shi da hannunsa Mun kuma gashi yanzu ma kama karanta aiki ne Allah ya sa mu dace ashe kenan babban abin da ake so mutum ya yi ya kula da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah yanzu za ka ga hatta kaifin kwakwalwanmu na rike abu ya yi karanci saboda barna kallon fasikanci da barna da irin wa'annan yana hana yana dashe kaifin basira Allah ya samu dace saboda haka sai mu yi kokari mu gyara alakanmu da ubangiji saboda duk wa'ansu musibu da muke fuskanta na rayuwa Allah ya ɗaga mana kafa ya raba mu da wa'annan musibin amma an kana tunanin wani ɗan adam ne ko shugaban ƙasa ko gwamna ko kaza shi zai iya kwaranya wannan to kana yaudaran kanka saboda daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wannan halin da muke ciki barna ce ya jawo haka to idan muka gyara sai Allah ya cire mana wannan tufafin da ya sa mana daman saban ne yasa Allah ya sa mana wannan tufafin muna barin su sai Allah ya zare wannan tufafin kaga daman riga kenan ana iya cire shi an fahimci matsalar shi sa Allah ya ce sai ya ɗanɗana mana tufafi kenan tunda tufafi ne abu ne mai sauki in aka daina za a iya zarewa a banmu da shi to muna fatan Allah ya iya mana ya ba mu ikon gyarawa ya cire mana wannan tufafin na kunci da bala'i da annoba da kashe-kashe da ciwuka da ya addabi al'umma saboda saban Allah da al'umma suke yi Allah ya ba mu ikon tuba ya ba mu ikon mu gyara alakan mu da shi ina gani anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya kai mu sati na gaba sai mu tashi a daidai gabar da ya kamata daman mu tashi insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk